zuwa a zarfin na tafsiri na lamin yau muna ranar sha uku shekara dubu da da da da da da da muna cikin suratul nisa muna kan bari Allah subhanahu wani karan da yake jiya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم أن الله يعلم wasiya wato umarni game da ƴaƴanku yayin da mutum ya mutu in ya bar magada cikin da ya hasa raye da aminci. Yadda rikitar asibitin tsaye ta namiji za a ba shi biyun da zan wato ta mace. Sannan kuma fahimtun da nisa an kofar da in mata sun zama sama da biyu. Ma'ana daga biyu abin da ya fara. to ya aka yi aka gane ko ka karanta ne ne biyu ake yi ba sama da shi ba a lafazin kuma ko ka karanta ne ko ka yi sama ne abin da ya aka gane haka ne saboda Allah madaukakin sarki fa in kana wahidan falahan idan ita ɗaya ce za a ba ta ne to idan suna daga ɗaya sai nawa sai biyu don ba za a ce uku ba saboda haka ko ka karanta ne ana nufin biyu ɗin ne ba uku ba daga biyu abin da ya kama duk suna cikin wannan jini kuma shi yawan su ba su da wannan kasan ba shi da subhana yake cewa in kunna nisan fokar karfi ne falamun na so ta na ta in wato ƴaƴa mata aka zo su biye da shi to za a ba su sun ta na ta biyu cikin uku na abin da wato mun ke yau yaushe ne ‘ya'ya mata za su samu wato zurgai wannan kanto ne na ‘ya'ya mata da babu zuci tare kanto ne na wasu alimin tare ‘ya'ya mata ji ko ‘ya'yan ɗa ko ‘yan uwa ta kai ko ‘yan uwa na wajen uba بالثاني بالذات ابن المختار سبيلان ومختار الأرض وإن ينزل وإن الأعراف a أشد biyu cikin uku na abin da nan ke bari da jiraɗi babu abu tare da babu wani namiji tare da shi shi ne Allah yake cewa ba in kana ta kan yi nan da kuka da zai fara kunna kullu za na ta za a ba su kullu sai ya abin da mun ke bari wa in kana wahidatan idan ɗaya ce ba fara hannu za a ba ta rai ya mace tana da rai na dukiyar ubangiji wato wanda da aka duk wanda ɗin ɗani uwa da gobe babu kullum shi ke nan anan kuma rabi rabon wasu mutane su ne kamar mu idan matar su fara su matar ba su da ɗaya zai samu rabi zan karanta ayar ba wasu ne su mafarka sannan ɗaya mun ce shi a nan na ita sannan akwai bisu ibi ɗan ɗanka sai ka ku ba ka da ɗa duk ɗan da sun sai ɗan ɗan da bi ka to za ta zo a matsayin inda wato sai za ta ji wato labin dukiya min ta shi ne akwai al'ofi shafi'a ƴar kuwa wanda kuwa ɗan ba ɗan suke ita ma za ta kare sai kuma al'ofin ne a ƴar kuwa kawai mutu ba ita ma za ta kare wai mutu ne wanda za su yi labin dukiya in Allah ya jawo kan kan wanda ya bana hannu wani abawai ne iyaye biyu kuma da kulli wahid minhum su sulhu ko wani daga cikin su za a ba su sulhu daya cikin shida na cikin ke da wani sulhu daya cikin shida kuma rabuwa ne na uwa na uba na kaka na miji ingantacce ko kaka ta mata ingantacce a wanda ba su sani aljaddu sahih sannan kuma rabo ne na aulatun umma rabo ne kuma na idan suna in ɗaya ce za su samu sulusi amma suna da yawa za su yi tarayya a cikin sulusi bayan kunna nisa abin da bayan kunna rijalan wani sa'an wannan ba nan ba bayan kana ikwatan rijalan wa nisa'an bane zakari misul hajjil umsayi wannan in maza da mata ne za su samu wato namiji za a bashi rabon mace wannan ikhwa al ne nan kuma ikhwa lil'um ikhwa lil idan suka yi tarayya za su yi tarayya a cikin sulusi Shuraka of sulusi za su yi tarayya a cikin ɗaya cikin uku na dukiya in an ce shuraka a gado tarayya ana nufin ba bambanci tsakanin mace da namiji duk za a daidaita su wannan shine wani abawai li kulli wahid minhum as-sulus iyaye biyu za a ba su sulusi sulusi ɗaya cikin shida ɗaya cikin shida amma wannan fa in kana lahu walad idan wato in akwai ɗa shi wanda ya rasu ya bar ɗa ko ya bar ya a dukkan halaye wato iyaye suna da ɗaya cikin shida ɗaya cikin shida sai Allah ya tafa in lam yakul lahu walad idan wanda ya mutu bai bar ɗa ba fa wa warithahu abawahu to kuma iyayensa biyu za su ci gadansa fali ummihi thuluth to gyata maza a bata thuluthi gyata maza a bata ɗaya cikin uku na dukiyar da wato ɗansu ya bari uba zai ɗauki sauran albaqiya lil walid kenan masu cin wato a nan? akwai ikhwa lil um shuraka fi thuluthi sannan kuma akwai al um tarithu thulutha inda faqri al aulad in babu 'ya'ya. ga wato uh, wannan wanda ya mutu babu ɗan uwa kai babu ɗan uwa ga wanda ya mutu za ta ci ɗaya cikin uku amma anan gashi nan aya tana cewa fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan yana da ɗan uwa to uwa za ta ci sudusi daga ɗaya cikin uku za a ɗauke ta a kai ta ɗaya cikin shidda wannan fa duka za a yi ne min ba'd wasiyatin yusi biha audain baitin wasiya da ya gabatar ko kuma bashi da aka sauke a wasiya da bashi mun sani wato bashi ya muhimmanci tunda shi bashi hakki ne ko hakkin Allah ko hakkin bayin Allah amma Allah ya gabatar da wasiya saboda kasancewar wasiya ba wani abu ne dole ba mutane suna takaci, wasu ma suna inkari sau da yawa akan samu idan uba ya ce in na mutu a yi kaza da kuɗi na ko kaza ko a bayowa ne kaza sai kaga wasu ƴaƴan ba za su yadda ba wannan kuskure ne shiga hakki ne ai dukiyarsa ce kuma lokacin da yi wannan wasiya yana da dama Allah ya ba shi daman ya yi tasarrufi na abin da bai wuce sulusi ba to bai kamata ba zaman ku na ƴaƴa kuke ba ku yadda da aiwatar da wasiyar babanku ba amma idan ya wuce ɗaya daga cikin uku na dukiyar da ya mallaka to a wannan lokaci ƴaƴa kuna da ikon ku ji a'a ba ku yadda abin da ya wuce haka ba amma yau <clears throat> zamani ya canza Ya'ya maimakon su nema wa iyayensu rahama wasu ba ruwansu wani za a ce baba ya ce a yi masa kaza sai ce a ah, shi bai gane ba mai yasa bai yi da ransa ba wai shi yana so a bashi dukiyar yanzu kai kana jin za ka yi albarka ko kana jin dukiyar za ta yi albarka mahaifinka ya mutu bayan ya yi wasiya da kai kana da albarka ai darajar mahaifinka ya fi dukiya da ya rasu din da sai ku ce ma kai wannan dukiyar mu zo mu ittifaki mu cire wani abu mu yi wa baban mu sadaka jariya mu nema masa rahama a wajen Allah kuma kai bai bar komai ba ai ya haife ku a lokacin da kuna da bukatansa ya dauki dawainiyanku ko ilmantar da ku ko tarbiyantar da ku duk wannan dawainiya ya sha to amma ya zo zai mutu cikin dukiyar tsaye wasiya kuma ce ba za a aiwatar ba wannan rashin imani ya kai inda ya kai wannan duk yana nuna alamun tashin kiyama ya kusa domin ba tashin kiyama ya kusa ba irin wannan da wuya ka ji shi a cancan wato lokacin da ake farko rukun wato zamanin manzo alaihi salatu wassalam ko zamanin tabi'ai to ya kuma idan uba ya bar bashi fa yadda an an bar dukiya za ku ci haka in ya bar bashi za ku biya lil zakari mithlu hadil unsayn shi ma bashi yadda za ku ji haka za ku biya wanda sai a kasa baba ya bar bashin dubu ishirin yana da 'ya'ya guda biyar dukkansu maza ne kaga yana da sauki kowa dubu hudu hudu ko sai su biya inda in ya bar dubu ishirin kuma dubu hudu hudu za su dauka yadda za ku dauka aka za ku biya kar a yi sake wajen biyan bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan biyan bashi idan mutum ya mutu musamman a wajen jihadi idan mutum ya mutu ya yi mutuwar shahada annabi alaihi salatu wasallam yace za a gafarta mishi zunubansa gaba daya tun a digon jininsa na farko amma a cikin hadisi yace banda bashi kaga akwai matsala saboda haka mu yi kokari mu biya bashin mu sannan kuma idan baka ma biya ba ka zo mutuwa kai wasiya ka ce wannan gida a sayar a biya bashi abin da ya rage kura ba kai ka faɗa in ba su yi ba za ku yi shirya da kai da su gaban Allah sosai ma in ba ka yi magana ba kuma to wannan kai ka san kayanka su ba ruwansu su ba san kana da bashin ba shi yasa ake so iyaye su ɗau 'ya'yansu abokai ana neman shawararsu ana tsinkayar da su wasu asira da yawa iyaye dukiyarsu sukan salwanta a rashin shigar da 'ya'yansu ciki na mu'amalar da suke in kana da wani fili a bayan gari ka ɗauki 'ya'yanka ka je ka nuna musu wannan filin nawa ne na sai agunwa ne ga shaidu wannan gidan nawa ne duk ka bi ka nuna amma kai ka bar yara ka ɗauka ba abin da suke ba kuma baka da abokan kirki wani abokin da kuke zuwa da shi kadai ne ya sani ba wanda ya sani kana faduwa zai je sayar yana faruwa saboda haka a shigar da yara cikin al'amura a ja jiki a nuna musu muhimmancin wato daukan ɗawainiya bayan sun mutu tun suna da kana da rai ni bayan tafiya ta ta kusa saboda haka kusan yadda za ku zauna kana jiba ba wani lokaci ne bane za ka tara su ka yi musu gaba ɗaya wannan sai in kana kwance ba lafiya amma kana da lafiya kana tafiyan ma ka nuna musu kama su tayar duniya ya za su zauna da mutane wasu halayen mutane ka yi musu bayani wani yana cewa duk abin da aka yi maka ka gode da aka ba shi ya gode sai aka kara masa an gaishe kamar bara yake da ya zo ya tsaya yana kallon su sai aka ce wannan ma a san mishi da aka ba shi. sai zo ya tsuguna gaban wanda ya bayar ɗan mace sai ma aka gode mata ana ta gode mata sai ce wannan me yake faɗa ne abin da aka bashi ne yana godiya to a ƙara masa da yin shakartun kuma karka yi saurin ɗaukan mataki na abin da kaga bai yi maka ba a ɗaga koya musu yanzu wani yana jin wani abu kaɗan sai ɗauki mataki matakin ma mara kyawu ya jawo social media ya zuba a ciki duniya ta gani ta yi ƙarya ce ko to ai hatara Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a wannan wato iyaye tsakanin iyayenku da kuma 'ya'yanku, ba ku san wane ne mai amfanan ku ba amfanin sa fi kusa gare ku ajiya mun fada kai kana tsammani daga babba abin zai fito daga karami kana tsammani daga karami zai fito daga babba tsammanin ka a namiji zai fito a mace Allah ya ci yake raba rahama tsakanin bayinsa saboda haka kai baka san wane ne alkhairin sa yafi kusa da kai ba la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah wannan Allah ne ya farlanta ya yanke alfarutin alqatr Allah ya riga yanka ya tsara wane kaza zai dauka wane kaza zai dauka wane kaza zai dauka kar Allah ya nuna mana ranar da za a canza rabon gado don wasu suna so su canza su sai a'a a daidaita su a'a a yi kaza to wannan tsari ne na Allah inna Allah kana aliman hakima lalle Allah madaukaki ya kasance aliman masani ne hakiman sannan mai hikima cikin abin da ke gudanarwa ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما ترك أنتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توفون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب muhin Allahu jalla qudratu yace wa lakum nisfu ma taraka azwajukum ya ku mazaje akwai gare ku rabin abin da matan ku suka bari na dukiya duk abin da iyalinka ta bari na dukiya za a raba shi gida biyu rabi naka in kayan ɗaki ne in farin kuɗi ne to amma yau ya kai ga ba a aiki da wannan wasu saboda kyama wasu saboda tausayi wani da zarar matarsa ta rasu kawai zai ce a ɗebi kayan ma kawai ba tare da an tantance me na shi me na ƴaƴan ba in kai ba ka so ƴaƴanka suna da haƙƙi in su ba su kai manzilin da za su yafe ba bai kamata kai ka yafe musu ba sannan kuma kai a zaman ka namiji ka da ikon ka ce matarka ta mutu za ka bulle daki ka ce ba za a ɗauki kayan ba a'a ai nasu ne ake ne kawai dai abin da za a yi a tantance su me aka bari a zo a kasafta abin da yake rabi naka ka dauka nasu su dauka sawa'un an mai da shi kuɗi ne ko a kaddara haka ne amma in ba haka ba duk wanda ya zo ya shiga hakkin kayan gado da sunan cewa yana da iko a gan matarsa ce yanzu ba zancen matarka ba ne zancen kudu dullahi ake yi iyakokin Allah da ya shimfa takar a tsallaka sai Allah ya ce wato namiji zai samu rabin abin da matarsa ta bari in lam yakun lahun walad idan matan ba su da ɗaya matar ba ta haihu ba ba ta haihu ba din nan ba ta haihu da kai ba ba ta haihu da wani miji ba ko da ba uba ne ba ta taba haihuwa ba ma'ana ba ta da ɗa mai rai a doron ƙasa wannan shine zai baka dama ka ci rabi amma idan ta haifi 'ya'ya a wani gidan ka zo ka aure ta ba ta haifi ko ɗaya tare da kai ba in ta mutu in dai ta ƴaƴan suna nan to kai rabi din ne har yanzu naka haka in ma dan ba dan aure bane gaba da fatiha ne shi ma dai danta ne ai kuma zai ci gadanta saboda haka nan ma rabin ne za a baka illa mai kullahun na walad fa in kana lahun na waladin idan mata suna da ƴaƴa fa wato da suka rasu farakumur rubu to kuna da ɗaya cikin hudu na dukiyar rubu'i dama na mutum biyu ne ko dai mace mijinta ya rasu ba da haihuwa za a ba ta ɗaya cikin hudu na dukiyarsa haka kuma idan ita matar ta rasu eh, eh, haka idan mijin ya rasu in ba da ɗa za a ba ta ɗaya cikin hudu hakan nan idan akwai ɗayanta shi za a ba shi ɗaya cikin na? ɗaya cikin hudu kamar na maimaita abu ɗaya ne idan ta rasu ba ta da ɗa miji zai samu rabi in tana da ɗa zai samu ɗaya cikin hudu na ba zan gane in shi ya rasu ba ya da ɗa za ta samu ɗaya cikin hudu in yana da ɗa za ta samu ɗaya cikin takwas na Allah yake cewa fa in lam yakun fa in kana lahun walad idan matan suna da 'ya'ya falakum rubu da ku maza za a ba ku ɗaya cikin hudu min mata taraka na cikin abin da suka bari wannan kuma zai faru ne min ba'di wasiyyati baitin wasiya fa yusina biha da su matan suka yi wasiya aw daini ko kuma bashi da ke kansu da aka biya sai Allah madaukaki yace fa in kana rajul wanga ne wala hunna rubu hakan nan su mata za a ba su ɗaya cikin hudu wato min mata tarattum cikin abin da kuka bari na dukiya in lam yakun lakum walad in ba ku da yaya matan ka ta rasu eh amiji ya rasu ya bar matarsa ba ya da haihuwa to za a ba ta ɗaya cikin hudu na abin da ya mallaka fa in kana lakum walad idan kuna da dafa idan mutum ya rasu yana da haihuwa wannan dan ita ce ta haihu ko wata ce ta haihu to a wannan lokacin falahun na su mata za a ba su sumuni sumuni rabo ne na mutum ɗaya ko mutane da yawa masu iri ɗaya daga mace ɗaya har zuwa hudu sumunin ne za a ba su bai karuwa in ma tarafin abin da kuka bari in ba da wasiyyatin to so na biha a wajen cin abin da kuka yi wasiyya ko kuma bashin da aka biya wannan ya nuna kenan mata suna da dama su yi wasiyya yadda namiji ke wasiyya a cikin dukiyarsa haka ita maza ta wasiyya cikin dukiyarta sai Allah ya ce wa in kana rajul idan kuma aka samu mutumin da ya mutu din ai wato wannan eh, mutum ne wanda ya rasu bai da ɗa bai da uba ko uwa bai da asali bai da reshi shine daga shi sai ci lolon sai ya zo ya rasu to wannan ya za a yi shine wa in kana rajul yurasu kalala aw imra'atun ko kuma mace ce ita ma suratu kalala din to a wannan lokacin ya za a yi sai Allah madaukake ce walahu akhun aw ukhtun shi wannan kalalan yana da dan uwa ko ƴar uwa me za a yi fa likulli wahid minhum as Ko wani ɗaya za a bashi sudus wato in namiji ne ɗaya zai samu sudus in ta mata ce ɗaya za ta samu sudus amma idan suka zamanto da yawa fa wa in kanu aksara min dali in sun fi haka yawa to fa hum shuraka'u fi thuluthi za su yi tarayya a cikin ɗaya cikin uku na abin da ya bari ba tare da an bambanta tsakanin mace da namiji ba sai Allah madaukaki ya ce wannan ma zai kasance da bibadi wasiyatin yusa biha aw dayn cin bashi in akwai wasiya in aka aiwatar in akwai bashi shi ma sai an biya wannan shine za a yi wannan kuma wasiya ce daga umarni ne daga Allah yusa ya audani ghayra mudar ba tare da cutarwa ba me yasa a can bai Allah bai ambaci ghayra mudar ba na abin da ku kuka bari ko abin da matan ku suka bari sai da aka zo kalala saboda ana ganin abin kamar araha ne domin kalala malamai suke cewa kalala shine daga iklil aka dauka iklil kuma shine wato duk wani abu da za a sa ya kewaye kai wannan me yasa aka kira wannan da wannan lafazi saboda shi mamaci da ya rasu wa'inda za su zo su gado din nan dangi ne na nesa wanda suka kewaye shi ba asalinsa ba ne ba reshensa ba ne asalinsa iyayensa biyu reshensa kuma 'ya'yan da su ya haifa duk babu su to sai hawa shi za su su ci kaga ba su yi kusa sosai da shi ba duk da cewa ne dangi ne saboda haka in aka zo nan wajen wasu za su nemi danne wani wasu za su ce a ai in ba don kaza ba da ba baka ba kaza kaza wani wanda yana da fawa ko yana ganin ibci ne ake jin magana sa cikin jama'a zai yi ya danne wasu sai Allah ce hakan za a yi gaira mutawar ba tare da cutarwa ba sha'ibi yake cewa daga abokar siddiq radiyallahu anhu aka tambaye shi akan kalala yayi kalala abubakar yace aqulu fiha bi ra'yi ina zan fada da sani na da abin da na fahimta fa in yakun sawaban fa min Allah in na faɗi daidai daga Allah ne wa in yakun khata'an fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu min bari'an in na kuskure daga ni ne daga shaytan Allah da manzonsa sun barranta daga abin da zan faɗa sai ta al alkalala man la wala da lahu wala walid shine mutumin da bai da da kuma bai da iyaye to wannan shine kalala kamar da abubakar siddiq ya faɗa anan ibn abbas yake cewa wato umar radiyallahu anhu tun lokacin da har ya zo kusa da mutuwa yana da magana akan kalala yana cewa alkalala wato da farin kamar yana so ya saba abubakar a fahimtar har yana cewa astahi inni la astahi an ukhalifa abubakar ni ina jin kunya in saba abubakar cikin abin da ya faɗa to a ƙarshe ma ya zo yana magana cewa alkalala man la walada lahu wala walid haka Ali ibn Abi Talib ya faɗa haka Ibn Mas'ud eh, Ibn Abbas Zaid ibn Thabit da Sha'bi da Nakhai da Al-Hasan al-Basri da Qatada da Jabir duk haka suka faɗa wa bihi yaqulu ahlul madina wal kufa malaman madina da kufa don haka suka ce wa huwa qawlu al fuqaha as sab'a wal al arba'a wannan ita ce maganar fuqaha madina guda bakwai din nan da kuma al arba'a da salaful umma karshe ya zama kenan ijma'i in ana maganar waye kalala shine mutumin da ba ya da ƴaƴa ba da iyaye ma'ana ba reshe ba asali sai yanzu ƴan uwa ne ko ƴan uwa uba ɗaya ne ko uwa da uba ɗaya ne gashi nan dai wani lokacin ma sai baffanni ne na nesa nesa to in hakan ya faru Allah ya shiga yadda za a yi na muke wasiyatan min Allah wannan wato ghayr mudarin wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala gare ku ya ku al'umma don ku kiyaye hakkin gado wajen rabawa Allah madaukake ce wallahu alimul halim Allah madaukake alim masani ne halim sanna shi mai hakuri ne bai gaggauta azabtar da wanda ya cancanta yakan jinkirta yakan yi hakuri har wasu su dauka cewa sun haye alhali ba su ba sai Allah madaukake ce tilka hududullah waɗannan ba bayani da muka ji iyakoki ne na Allah Allah ne ya shimfiɗa ba wani bane lalle ne mu kiyaye su sai ce wa mun yuti illaha wa rasula duk wanda ya bi Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan falam yarud ba'da alwarata wa lam yanqus min haqqi ba'd bi hilatin aw wasilatin wato ya baiwa kowa hakkinsa bai tauye hakkin kowa ba da wata dibara da wani wasila ya baiwa kowa hakkinsa kamar yadda Allah ya ce a bayar to wannan mutumin ya yi aikin kwarai sai Allah ce da yudkhilhu jannati Allah zai shigar da shi gidajen aljanna ta tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suna gudana karkashin ta kuma an suka shiga khalidina fiha suna masu dawwama a ciki khalidina fiha za su dawwama ciki dawwama ta har abada wa dhalika al-fawz al-azim wannan shine farabo mai girma wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ya ta'adda hududa ya tsallaka iyakar Allah wajen rabon gado sai ya zalunci wanda ya kamata a bashi bai bashi ba wanda bai kamata ba aka sashi Allah shine wato mai shari'ar tashin kiyama wasu qadaya da in kaji malam ba kyau dan adam yana wa kansa dibara bai san cewa yaushe mutuwa za ta dauke shi ba kai ne yi ta kanka kar na wasu ya dame ka in abin ya zo gabanka ka tabbatar cewa ka fita lafiya don kai za a tambaya Allah madaukake ce zai shi Allah zai shigar da shi wuta yudkhilhu naran khalidan fiha shi ma zai dawoma a cikin wuta walahu azabu muhin akwai gare shi azaba wacce take wato ta wulakanci zai tozarta a cikin wannan azabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a hadisi wato mutum zai yi ibada na tsawon shekaru amma ƙarshe zai zai zalunci a wajen wasiya sai Allah ya shigar da shi wuta kada ka ce naka ne ko naka ne ka yi wasiya daidai kar ka fita daga abin da aka faɗa in ka ƙara don cewa kai ne ko ka wasiya ta zunubi to kasancewa za ka rusa ibadun da kai na tsawon shekaru a lokacin da ka fi bukatan kyakkyawan aiki lokacin da ka zo gangarawa ai lokacin da zaka tara jari zaka tara guziri don ka gamu da Allah sai yasa ake son mutum yana jinya yawaita yawa da koma ga Allah in kuna kusa da shi ma ku dinga tunatar da shi tuba don ba a sani ba yaushe Allah zai hukuncinsa na'am wallahi يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفوا يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما hukunci ya kasance wato a farkon musulunci annal mar'ata idza zanat mace idan ta yi zina fa tabata, zinaha zinanta ya bayyana bil bayyinati adila da shaidu wanda suke adalai hubisat bil baiti fala yumakkanu min al khuruj minhu ila an tamuta za a daure ta a gida ba za a bata damar fita ba har ta mutu in ta yi zina tana da shekara goma sha biyar ko ishirin ko talatin ita kuma tsawon rayuwar da za ta yi shekara tamanin ne to tana ɗaure har ta mutu ba a fita a gida kaga hukuncin ya yi nauyi shine sai Allah ya shafe wannan hukuncin waliza saboda haka ne Allah ke cewa wallahi yatin alfahisha wayannan mata da suke zuwa ga alfasha kamar zina min nisa'ikum cikin matan ku ma'ana cikin jinsin matan ku ba wai ana nufin matan auren ku ba a mata ne idan suka yi zina fastashidu na arba'atan minku ku nemi shaida da za su tabbatar shaidu da za su tabbatar mutum hudu wai mai ya bi shuhada ya can suratul nur ko idan har ba su kawo shaidun ba su sune makareta wajen Allah to za su kawo arba'atan shuhada wannan shaidu guda a tabbatar cewa zina suke sai na hudu ce a'a shi ya gansu ne suna tsirara amma a zaune kaga bai tabbatar bai tabbata ba kenan to su uku nan za a yi musu bulala 80 80 80 sun gani ba ba za a yadda ba ka duba yadda addini yake wato kiyaye hurmin dan adam amma yau ya ake yi haka ya ake yi yau mutum ya gansu sun shiga ma zai je ce ga abin da ya gani wani na ashe majalisa zai zai zauna ashe wani me ya faru wallahi na gan shi ya dauki wata mata ya shiga wajen eh shi ma bai kyauta ba inda wajen ba gidansa ba ne, ba gidan danginsa ne. kuma ba wai ya je gaisa suka shiga ba daidai ba ne. wato yana da kyau uh, mu kiyaye kanmu daga wuraren tuhuma wannan taimakawa kanmu ne taimakawa waɗanda za su tuhume ka ne don wanda zai tuhume ka an ka sake ya tuhume ka zai shiga zunubi to ka kiyaye shi daga zunubi ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yin halitta yana cikin itikaf matar shi ta zo ta ziyarce shi za ta koma annabi ya raka ta ya fita suna tsaye wasu da suka gan shi da matar sai suka juya suka canza tafiya annabi ce ku zo ku zo ku zo wannan ita ce wacce wacce sunanta wacce kuma iyali na ce ka ce subhanallah ya rasulullah ya zamu maka wannan zuci ce a a zuciya ce da kushe dan kuma yana gudana a zuciyar dan adam yadda jini ke gudana ina tsoron kashe dan ya jefa muku wani abu ko halaka inda dan mutum ya tuhumi annabi ko ai ya gama yawa to saboda haka a dukkan abubuwa idan ka yi wani abu ba masu ta wannan fuskar ba dai ko ta wani abu idan ka yi wani abu wanda wani zai tuhume ka ka yi yadda za ka wato barrantar da kanka ba tsoronsa kake ji ba a kubatar da shi daga zunubi ka je gun wani sai ka fita da kuɗi a bako kaga zai jira ko sai samu nashi to kai in an aike ka ne ka wani aike na aka yi ba ba na ba ne don kada ya sa tsammani baka bashi ba zana cewa wani bayan da ke, wallahi ina gani ya fita da duniya ba wallahi bai bani ba ka san mutane suna da saurin daukar zato da hukunci to ka dinga bayani duk inda akwai tuhuma din mutum ya kiyaye saboda haka Allah madaukaki anan yake kira mu waɗanda suke zuwa da alfasha cikin mata idan aka samu shaidu hudu fa in shahidu yace fa amsikuhunna bil buyut ku riƙe su a gidaje hatta ya tawfahunna al maut har mutuwa ta dauke su aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya musu wata hanya sabil Allah ya riga ya musu sabil shine a shafe wannan hukuncin a kawo wani hukunci ibn abbas radiyallahu anhu yana cewa kana al-hukmu da hukuncin haka yake hatta anzala Allah suratan nur har Allah ya saukar da suratan nur az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhumā mi'ata jalda wala ta'khudhukum bima ra'atum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahum ta'ifatun min al-mu'minin mace da namiji in suka yi zina aka tabbatar shaidu hudu sun gani da shi kenan azantar da hukuncin Allah akan su da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam as-sayyibu zani la hilu damu illa bi ihda salatin ma'auli idan yi zina za a jefe shi in ba aure ne za a yi musu bulala da tagriba an to anan yace hatta ya tawfahunna aw yaj'al Allahu lahunna sabila Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Ubar bin Samir radiyallahu anhu bayan saukar wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu anni khudhu anni kar ja'ala lahunna sabila ku dauka daga gare ni ku dauka daga gare ni Allah ya yi musu hanya as-sayyib bis-sayyib wal-bikru bil-bikra wato budurwa bazawara da bazawara bazawari sannan budurwa da kuma namiji da bai aure ba to shi asayib din za a yi musu wato jildin mi'a da kuma rajin bil hijara wannan hukuncin ya zo guda biyu a hade amma karfa, ba jildin mi'a da kuma nafiyu sana za a yi musu na ɗari kuma a ji a riƙe su a wani waje tsawon shekara guda kafin a sallame su wannan shine hanyar da Allah ya musu wanne kaga ya fi sauki ka zauna a kurkuku har mutuwarka da kuma yi maka bulala ɗari shekara ɗaya ka fita wallazani ya ce yani ha to wa'annan da kuma suke zoma wannan alfaja da minkum cikinku ba a zo ma ku cutar da su wallazani ya ce yani alfasha din fa ake nufi zina ɗin? wayanda suke aikatawa cikinku a lokacin nan kaga babu takamaiman hukunci guda daya amma idan suka zo suka aikata fa'aduhuma ibn abbas radiyallahu anhu da sa'id suke cewa bishatmi wa ta'ayiri wa darbi bin ni'al a gaya musu magana da zai bata musu rai a aibata su sannan dan buge su dan takalma kamar lokacin shan giya abu hurairai ta ji a ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kada sharib al-hamr sharib al-khamra ya sha giya annabi ta daribu ku abu wani da hannu wani da takalmi to aka ce shi kenan a barci ya tafi falan man sarafa ya juya zai tafi sai wasu daga cikin ya ce akhsaka Allah Allah ya bakanta maka annabi ya ce la taqulu hada kar ku faɗi haka la takun auna shaytani ala akhikum kar ku zama masu taimakawa shaytan akan dan uwan to wannan adiya din babu zancen la'ana a dai ka faɗi maganar da za ta zai ji haushi zai ji ba daɗi kai kam ka lalace yanzu kai ne za ka yi haka kaza kaza kaza in kana son aure ne ka zo mu yi maka mana ai muna da yaya eh a ga mushi ne zai je ji nadama kuma Allah ya sa zai tuba ya tuba zai gyara halinsa na'am wasu daga cikin magabata suka ce wannan ayar walladani ya ce yani ha wallati ya kinal fahisha ta wancan zina ne walladani ya ce yani ha suka ce luwati ake ne idan namiji ya zo wa namiji ko mace ta zo wa mace sihab kenan madugo ko maza ne suka yi luwaɗi to su ake nufi a nan a nan ma din nan kamar yadda hadisi ke cewa man ra'aytu mu ya amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bih duk wanda kuka ganshi ya aikata aikin mutanen lut to ku kashe wanda yayi da wanda aka yi wa mummunan aiki ne Allah ya kiyaye ya kiyaye zuri'ar mu karka ce Allah in an shi Allah ya kiyaye maka dauka kai babba ne a tsaye mun kan mun haye ina mun yana wasu da yin wai don su yi kudi barna ta yi yawa ya kamata a samu lokaci da za a yi bayani sosai musibar ta yi yawa cikin al'umma al'umma gaba ɗaya fa Allah ya halakar da su don wannan aiki shi yasa zaka ga aure da yawa suna cikin matsala حتى إذا حضر أحد قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما Allah maɗaukakin sarki ce inna mattaubatu ka sani fa shi tuba ko ce ita tuba da ake karba wato alallahi daga Allah ana karba ne lillazina ya'maluna su abi jahalati da wanda suka aikata munanan ayyuka da jahilci inna mattauba kaga a'datul hasr ne anan an takaita karban tuba malamai suka ce tuba akwai abu biyu ciki na farko tawfiqul lahi lil abdi fi an yatuba Allah ya datar da kai ga tuba din don da yawa zaka ce ka tuba sai ya ce maka bayan tuba ko to Allah ya sa maka a zuciyarka kaga girman sa kaga hatsarin wannan zulubin ka zo ka ce astaghfirullah wa atubu ilayka ya rab wannan din datarwa ne daga Allah in Allah bai datar da kai ba za ka iya tuba ba na biyu kuma bayan an datar da kai ka wani a karbi wannan tubar shi ma wani aiki ne shi kenan akwai bukatar mutum ya saka kanshi zuciyarsa tubansa ta zamanto tsakaninsa da Allah karkace ka tuba don an ce maka in kana da zunubi bukata ka biya ba to bari in rage zunubi don bukata ta ta biya in na samu ba ka sukuwa wani kenan ko ka sake komawa ciki wannan ba daidai bane shine malaka cewa innama yataqabbalu Allahu at-tauba mimman amila su'a bi jahalatin thumma yatubu walau qabla mu'ayanati al-malak inda ka tuba ko da kafin ka ga mala'ika mai daukan rai ka zo rayuwar ta ko tsufa ce ta zo a ajalin ne ya sauka ka ji jikin alama zaka tafi sai kai sauri ka tuba kafin ka fara ganin mala'ika to Allah zai karbi tuba النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر مثل كربة وغر غرابة ريب يغر غرابة كان لا تينك إن كتوب الله ذيك التوبة الله ينا سن توبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ينا سن توبة ينا سن توبة كودا سن توبة كلا مو yake قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم يا كوباينا da kuka aikata zunubai ga kawunanku la taqrafu min da kada ku bidda kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dhunubai duka inna huwa al-ghafur rahim wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya kuma su imani Allah ya ce za ku rabota tuba baya bukatar wani lokaci a da ne aka ci kare ba babbaka wasu jahilan malamai wai malamai in mutum yana zunubi in ya je zai tuba sai ce in za ka tuba sai ka kawo dabba an yanka sai an yi maka wasu addu'o'i wasu menene ai wa ka saba wa da kai laifi Allah gare shi ka koma tsakaninka da shi kar matarka ta sani kar abokinka ya sani Allah na tuba na daina ka duba kisa da Nabi Musa alaihi salam suna neman ruwa Allah ya ce ba zan saukar da ruwa ba akwai baya wanda yake mubaraza na da zunubi akwai mai zunubi cikin ku musa ya ce Allah ya ce ba zai ba mu ruwa ba saboda akwai mai zunubi cikin shi mai zunubi ya san kanshi ya tsarkaka tuba tsakaninsa da Allah sai ruwa ya zo sai Musa ce Allah kace akwai wanda yake da zunubi cikin kuma ba wanda ya fita ka saukar da ruwa sai Allah ya ce masa eh ya tuba zuwa gare ni daga wannan zunubin shi yasa na saukar da ruwa sai Nabi Musa ya ce Allah ka nuna min mana inganci sai Allah ya ce a ya Musa na rufe masa asiri yana zunubi ya zan fallashe shi bayan ya tuba annabi sallallahu alaihi wasallam yace lallahu ashaddu farhan bi tawbati 'abdihi la yatubu ilayhi Allah ya fi murna da tuban bawa lokacin da zai tuba gare shi fiye da ɗayan ku da yake tafiya a jeji da raƙuminsa da abincinsa da shansa akan raƙumin raƙumi ya jefar da shi ya gudu yanzu a saharan libya ko algeria kuna tafiya mota ta lalace Kunyi-kunyi take take ba ku da abin kuncewa komai ya kare kun zo kun zauna kuna jiran mutuwa duk mota da za ta wuce ba ta zama kusa da ku ba ta saya kawai sai da kuka yi kick sai mota ta tashi bayan kun fidda tsammani ya za ku ji to kamar haka ne fa mutumi da ya ga zai mutu ne ma ido a rufe da ya buɗe idan sai ga raƙumin a tsaye a kansa ya kama akalar sai yana murna yana Allahumma an ta'abdi ko ana rabu Allah kai ne bawa na nini ubangijin annabi yace yana kuskure saboda murna ba wai yana nufin faɗa haka bane jin daɗi ne yasa ya faɗi haka to Allah ya fi murna da tuban bawa fiye da murnan wannan da ya samu raƙuminsa kuma in ka tuba me yana ta zai rabu ne amma shi dan zai zayyana maka in ka tuba sau uku wai nan gaba ba za ka karba ba in jiwa hadisul qudusi wa lamar kuke ce ibn adam innaka mastaghfartani ghafartu laka wa la ubali matakar kana neman gafara ta zan gafarta maka ban damu ba in ka yau ka tuba gobe ka tuba kullun ka dinga tuba in ka dace ka mutu ba zuri ba shikenan ba to Allah ya datar da mu Allah ya gafarta mana ya gafarta ya mu da malumin mu akwai ɗan uwa da suke bukatan addu'a saboda suna da marasa lafiya akwai ɗan uwa da muke nan tare da shi ya ta masa ba lafiya ya tafi akwai kuma wata eh, sun rabu da mijinta ‘ya'ya suna gabanta tana fama da su Allah ya ba ta ƙarfin juriya da ba su tarbiyya ta addini Allah ya gyara halayen mu da halayen mu. wa salli zahum wa salli baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum